kamar yadda bincike nuna kwana uku kenan a jere mata da matasa a masarautar tangale suka tsare babban hanyar da ta haɗe jihar gombe da sauran jihohin adama da taraba sabili da batun rikicin zaben sabon sarkin tangale kamar yadda yake a yanzu gwamnan gombe muhammad inuwa haya wanda shi ke da wuka da nama wajen zaben sabon sarki bai bayyana kowane ne aka zaba ba illa cewa an gabatar da sunayen mutane uku da masu zaben sarki suka zabo farfesa ibrahim abubakar shine sakataren gwamnatin jihar gombe na hira da shi ta yau taho kan wannan batun kusan kwana uku kenan yau al'amarin zaben sabon sarki na kasan tangle aka fara an je masu zaben sarki a cikin mutum 23 suka fito da mutum uku gwanaye kenan guda uku bisa yin haka ne ina magana ya fita musu sai suka ga kaman ba wanda su majority suke so bane ba sai a hakan sai suka fara zanga-zanga na lumana eh. sun dai tare hanya babban hanya wanda take hada gombe da adamawa da wasu bangarorin kasan ta wancan gefe haka to amma tare hanya din mu a wurin mu ba daidai ba to amma sai muka ce to bari dai mu gani zuwa dan lokaci mai yiwa da su hakura ana dai ba sa baki ana ba da hakuri haka ne fara kaiwa hari a masallatai da wasu wuraren ibada. Haka. ba gidajen jama'a. To jin haka ne sai muka ce to wannan kuma al'amarin ya fara ɓaci. To a gwamnatance aka yi shawara aka ce to a fito da wannan doka na hana yawo na awa 24 sai lokacin da muka gani har illa ma sha illahu sai mu gani haka to bayan an yi wannan to mutanen gari to sai mu kwantar da hankali ana bi ana kwantar da hankali in mm. Allah ya ba mu kwanci hankali a cikin lokaci sani sai mu daga wannan dokan ba na dindindin ba akwai rahoto da yake zuwa kan cewar hukumomi ma sun sa an kakkama wasu wanda ake ganin su ne kan wa'uwar gami a dangane da shirya wannan zanga-zanga ta lumana. To, wannan tukuna ba mu samu labari daga wurin wani mazaunin garin billiri a hidata da shi ta yawar tarho ya bayyana rashin jin daɗi dangane da hukuncin da gwamnati ta ɗauka na ƙaƙaba dokar hana fitan. gaskiya wannan sa dokan ni mun fasara ta a fin karfi ne kawai ranka ya a to ba ganin mutane sun soma ɗaukar doka ne a su suna tare motoci wasu ma suna ta kone-konen taya akwai wannan amma zai sai ko sai ranka ya to ai mutane kada su ɗau doka a su. haka ne ranka ya mm-hmm. gaskiya fara wani fashe-fashe to nan abu ya baci sun fara fashe-fashe to wasan ne ya baci ran kai ne dokan zai zama an taimako kwarai yanzu a bamban ma haka motocin nan suna zazzaye haka katungo tungo haka ya eh, bildiri kam wa uba kenan idan an sa dan kofiyo Allah sa shi ne eh, sanadiyan sauki mhm. amma abin ba daɗi ran kai ne Abdulwahab Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Najeriya